اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا كاسر إذا ملهم ومن شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك العظام وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقدر على أناتي أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقدي معروفه أبدا ولا نوصي له عددا فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى muna ƙara roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan bunubbanmu Allah ka gafarta ma Allah ka gafarta ma Allah ka gafarta kakanninsu Allah ka gafarta ma yannansu ka gafarta ma kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa ma Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu ya Allah ka samu yi ƙarshe mai kyau ya Allah ka sa aljanna mu, ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalanmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka gafarta mana baki daya daya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa milkiyama Allah bai asma'ikal suna. Allah ka shirya mana su saboda darajar sunayenka Allah ka shirya mana su mun roƙe ka Allah ya malla ya shigalo na an sam'il ولا تغلطه المسائل ولا يرجره الهاه الملحين كتوسع منا الله كأننا منا برد أفوك وهلاوة مغفرتك كتيما منا الله كشريا منا ديم الله كشريا منا سو الله كشريا منا سو الله كسام كسامس البركه الله كأذى منا سو جهنيك الله كأذى منا سو جهنيك Allah ka kama mana Allah ka sa su zama ni'ima da rahamaka gare mu a nan duniya kuma da lahira Allah ka sa su zanna tsohon ido gare mu Allah ka tausaya mana ka tausaya masu da mu da su Allah ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ya Allah ka warkar da mu daga kowane ciwo. Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka ya Allah ka sa su riƙe addininka da kyawu ya Allah ka sa su riƙe addininka da kyau. ya Allah ka sa su riƙe addininka da kyawu Allah ka ƙara musu basira Allah ka ƙara musu hazaƙa Allah ka ƙara musu zalaka Allah ka ƙara musu fahimta addininka saboda girmanka Allah kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsohonka. manyan shugabanni manyan mawadata manyan baraden musulunci da su masu tsoronka allah bai a sama'ikal ka taimaka mana kuma ka taimaka musu kada ka bari su faɗi ga jarabawa kowace iri a makarantun nasu allah ka tausaya mana ka tausaya musu allah ka tausaya mana ka tausaya musu allah ka taimaka mana ka taimaka musu allah ka ansa mana addu'o'in allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana Allah ka zaunar da ƙasa lahiya ya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya ya Allah ka ga zaunar da ƙasa lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci ya Allah ka zaunar da jihar lahiya ya Allah ka zaunar da jihar walahiya ya Allah ka zaunar da jihar lahiya duk laihin da muka yi mun roƙe ka ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma jihar nan tamu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma jihar ga tamu Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar walahiya lahiya Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci ya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya ya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka shirya maka shirya matasanmu ya Allah ka shirya maka shirya matasanmu ya Allah ka shirya maka shirya matasanmu matasa Allah ka shirya su Allah ka daidaita su ga hanyarka Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da shaƙe-shaƙe Allah ka raba su da kurbe-kurbe Allah ka raba su da ɗauke-ɗauke Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda ka ba su riba mai yawa ko mai isassu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa uwayensu ci unhanin abinsu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ya Allah ka kare mu ka kare masira ya Allah ka kare mu ka kare masira ya Allah ka kare mu kare masira almasira Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka tausaya ma mutanen masira ka kare su ka kare gidajensu ya Allah ka kare su ka kare gidajensu ka kare su ka kare masallatai ka kare su ka kare su ka shirya mamu ka shirya limamai ka shirya almajirai ka shirya malamai Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare maka kare makarantun nan ka kare maka kare masallatayen wuraren zaman maka kare wuraren ayyukan maka kare wuraren tahiyoyin maka kare inda duk maka yi ta Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka raka mu da kanka ko da dare ko da rana Allah ka kai mu lahiya Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gabarta ma ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wayanda aka yi da wayanda za a yi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن Thank you.